بسم الله الرحمن الرحيم والآقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da 27 ga watan mai shekara ta dubi da goma sha tara muna cikin tafsiri na a suratun nahal yau za mu tashi aya ta 29 amma kafin arama ya zo ga tambayoyi wanda muke so mu amsa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayoyin jiya Allah gafarta malam menene hukuncin attiwala maganin mata saboda akwai waɗanda suke ganin akwai wanda ya halatta misalin wanda ake hada dabino da aya ko riɗi sa'annan kuma sa'annan ko a jika shi ne sa'annan a niƙa shi ya zama gari a riƙa amfani da shi a ciwala so dan uwa yayi tambaya game da kawai maganin mata kawai yake tambaya kai amma na ga ya kira shi da suna ciwala ha wato ya ce ya halatta misali wanda ake hada dabino da aya ko riɗi idan aka hada dabino da aya ko riɗi sai ya zamanto ya bada ma'ana mai kyau har ya zamanto wato yana jin daɗin mu'amala da iyalinsa to ina laifin wannan babu laifi ko inda ya zamanto an yi hada-hada ne an haɗa 'ya'yan itace wato ko kuma 'ya'yan itace da wasu ainihin wato ya itace da sauransu aka hada aka fitar da wani abu wanda yake mai amfani ba tare da an yi mu'amala da aljannu ba ba tare da an yi mu'amala da bokaye ba ba tare da an kauce hanya ba ai ina ganin wannan babu laifi amma abin da ake kira tiwala shine maganin farin jini maganin farin jini kuma wannan da manzo Allah yake magana shine neman farin jini ta hanyar bautan aljannu ta hanyar ayi musu yanke yanke da tsafe-tsafe da wasu su dabaru domin mace ta juyar da hankalin mijinta ya koma zuwa gare ta sai abin da ta ce haka shi wannan shi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da ya zo cikin musulun na imamu ahmad inda manzo Allah ke cewa inna ruqa wa tama'im wa wala shirk lalle ruqya da kuma layu da maganin farin jini shirka ne kaga wannan hadisi ya zo am ya ce inna ruqa wa tama'ima wa wala shirk lalle ruqya da kuma maganin farin jini a da kuma a inna ruqa wa tama'a da kuma lalle ruqya da layu da maganin farin jini shirka ne to a wannan hadisin da ya zo ya zo am malaman usulul fiqh sun ce al'am ya buƙa ala umumihi hatta ya dulla dalil ala tafsis wato am yana wanzuwa akan umum ɗinsa har sai dalili ya zo ya yi nuni akan tafsisi yanzu gaba ɗaya an muka ɗauki gundarin wannan hadisi za mu ce dukkan ainihin rukuya da kuma dukkan ainihin maganin farin jini da kuma dukkan ainihin layu shirka ne an gani to amma yanzu akwai ainihin rukuya mai kyau akwai maganin farin jini mai kyau akwai laya mai kyau sai akwai hadisin abdullahi bin abi aufa wanda imam muslim ya ruwaito shi abdullahi bin abi aufa ya kasance wato gidansu gidan rukuya ne sun gaji wannan rukuya din tun a jahiliya tun kafin zuwa musulunci idan mutum ba shi da lafiya irin kunama ya sare shi ko maciji ya sare shi ko abin da ya kama da wannan in ka zo gidansu akwai wani dan lakani da suna da wani lakani haka su gidan da shi suke dan cin abinci da zaran ma ya sari mutum sace a aje gidan zuwa ne sai a sauri a garzaya a tafi wannan gida sai su yi wannan addu'a din sun suka yi wannan addu'a sai mutum ya warke to da manzon Allah ya zo Abdullahi bin Abi Aufa a gaban shi manzan Allah ya yi wannan magana cewa inna ru'a wa tama'il wata ma'im wa ciwa lashir a lokacin sai hankalinsa ya tashi ya ga ga abin da sun daɗe suna cin abinci da shi tun a jahiliya kuma gashi manzan Allah rana ɗaya ya ce lalle rukuya da maganin farin jini da kuma laya duk shirka ne gaba ɗaya sai ce ya rasulallah mu mun kasance muna rukuya tun a jahiliya daga ainihin kambun baka da kuma saran kunama da maciji da kaza da kaza to gashi kuma yanzu ka ce shirka ne ya rasu shi ne sai annabi ya ce iridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruka ma lam kun fi shirka. annabi ya ce ku dan bijiro mun da rukuyan ku gani ku nuna mu rukuyan ku gani in duba domin lallai babu laifi ga rukuya in babu shirka a gare shi an gane kaga wancan nasi am ne amma wannan hadisin yayi tafsirin shi an gane kenan akwai rukuya wanda akwai shirka a ciki wannan shi ne aka hana akwai rubiya wanda babu shirka ina ba ta lura to sai manzo Allah ya ce wa Abdullahi bin Abi Aufa iridu alayya ruqakum ku bujiro min da rubiyan ku gani ku nuna min gani kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ainihin abubuwan da suke faɗa ba wajen rubiya din ko annabi ya san gaibi ko ya san gaibi wa iyaz billah to annabi ya ce ku nuna mun to nan malamai sun yi iskin baɗi ƙarƙashin wannan cewa rukuya matsalar shi matsala ne na ijtihadi ba tauqifiyya ce. ruqya ba kamar sallah bane kaga sallah annabi ya ce sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah aikin hajji kuma ya ce ku zu anni manasikakum kun fahimci wannan to shin shi ma rukuya za a yi shi ne kankankan kan kan abinda manzon Allah ya karanta shi za a karanta dole ko kuma mutum zai iya ishtihadi in ya ga wata aya kawai sai ce bari gwada wannan ayan gani in ya gwada ayan sai ya ga ayan ta warkar da wani rashin lafiya sai ya rubuta da zaran ya ga wani yana ciwon kai sai ya dan dauki wani aya sai ya karanta in ya ga ayan ah na karanta wannan aya sai ga mutum ya warke sai ya rubuta to alhamdulillah an samu maganin ciwon kai kawai ya ga wani mutum yana ciwon ciki sai ya karanta wata aya kawai sai ya tofa mai a ruwa sai ya sha sai ya ga ya warke ya ga aljani ya shiga jikin wani kawai sai ya karanta wasu ayoyi kawai na ishtihadin shi sai ya ga aljanin ya fita shikenan an gane me mahallin shahid shi wannan bawan Allah tun kafin zuwa musulunci yake ruqya ba wai manzon Allah ya karantar da shi ba kuma da ya zo ya musulunta sai ya ci gaba da yi kuma ana samun dacewa to sai ya ji manzon Allah ya ce ruqya shirka ne to shine sai yayi tambaya sai annabi ce nuna mun irin ruqiyan kun gani domin lalle babu laifi da ruqiya in babu shirka a ciki an gane kaga sai annabi ya bamu formula duk abin da mutum zai karanta na Qur'ani ko na hadisi ko maganganu masu amfani idan ya zamanto babu shirka a cikinsa babu haramci a cikinsa to shikenan mutum ya samu dama ya samu dama kofar rukuya abu ɗaya ce ya danganta da irin ishtihadinka da ainihin gogewanka da basiran da Allah ya baka shi yasa masu rubuce rubuce kan ruqiya daga kowa da irin nashi ijtihadin abin da ake duba kawai ka duba babu haramci a ciki babu babu shirka a ciki babu nan kalas ka ci gaba da yin kayanka an gane wannan za ku iya fahimtar wannan akwai wannan bawan Allah wanda sun tafi da'awa wani gari da suka je yin da'awa wani gari sai suka nemi mutanen garin da Allah ku bakuntar da mu mu baki ne mun zo yin da'awa ne sai mutanen garin suka iya da su bakuntar da su shikenan ana cikin wannan hali sun suka kwana a waje sai labari ya zo cewa sarkin garin in ma kunama ko maciji ya sare shi aka zo mutanen garin aka nemi duk masu magani suka yi iya ƙoƙarinsu sarki bai warke ba rashin lafiya sai karuwa yake sai rashin lafiya sai karuwa yake sai mutanen suka ce wa'annan bakin nan da suka nemi mu bakuntar da su din da muka ki mu je mu dan jarraba kila samu magani a wajen su shikenan sai aka zo wajen wa'annan bakin aka zo wajen sahabbai aka ce da Allah bayan Allah a ko da maganin saran kaza domin sarkin mu maciji ya sare shi ko kaza kaza da sauran su shikenan a cikin sahabban akwai wanda abin ya bata mai rai sosai sai ce ba za mu ba muna da maganin amma ba za mu bayar ba muna da maganin amma ba za mu bayar ba sai dai in za ku biya shikenan sai suka yi tsada za a bada wasu garke na dabbobi cewa idan sarkin su ya warke za su biya shikenan wannan sahabi kawai sai ya yi ishtihadi kawai sai ya karanta fatiha yana karanta fatiha sai ya tofa ma sarkin yanda ka san sarkin an kwance shi daga ɗauri sai ya warke kamar bai taɓa yin ciwo ba shi ne sai ce to ku ba mu ladan aikinmu shi ne sai suka ba shi awaki da suka ba shi awaki shi ne sai sahabai suka ce to wannan awakin kada mu fara amfani da shi kada mu fara ci kada mu dafa mu ci tukuna sai mun tambayi manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam kaga yadda sahabbai suka rayu sun dauki annabi da daraja an gane sai suka ce sai mun tambi manzan Allah idan manzan Allah ya ce mu ci mu ya ce kan mu za mu bashi a lokacin nan sai suka je wajen manzan Allah bayan sun dawo suka yi ma'anar bayanin komai da komai to sai annabi yake cewa to ah, wa ma yudrika la Allah ruqiya kai din nan da ka karanta Fatiha waye ga ya ma cewa Fatiha ruqiya ne haka karanta aka warke kaga wanda bai nuna mana Manzan Allah ne ya koya mai la shi ma kokari yayi a cikin kokarin shi sai ya samu amsa daga cikin alqur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin an gane wannan ko to kenan anan wajen yanzu mun samu wato ba duka ruqiya bane shirka la ba sa bai ruqa malamai kun fi shirka to dangane da laya fa akwai hadisin da yazo yace la ba sa bi tamima malamai kun fi shirka akwai hadisin da yace la ba sa bi tuwa la malamai kun fi shirka babu to shine su malamai suka ce to hadisin yana nan akan umumin shi har yanzu da laya da maganin farin jini ba su halatta ba in ka ce sun halatta kawo dalili yadda aka kawo dalili na rukuya sai suka ce a za mu yi kiyasi ne akan na rukuya ai shi ma shi ma laya babu laifi da laya in babu shirka a ciki sai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da maganar laya manzan Allah bai yi magana kan laya ba ya san da maganar maganin farin jini da a ce wani abu ne wanda ya zo cikin zamanin da manzan Allah baya raye sai ku yi kiyasi to abin ya zo zamanin da manzan Allah yake raye manzan Allah bai ce babu laifi ga laya ba saboda haka duk da cewa an yi sabani wasu daga cikin magabata suna ganin idan tsantsan Qur'ani ne ana iya amfani da shi nan fa idan an ce tsantsan Qur'ani sai wasu kama tunani irin abin da malaman wasu malaman bokaye suke yi a'a malaman bukaye ba tsantsan qur'ani suke amfani da shi ba su malaman qur'ani suna amfani bukaye suna amfani da ayatul kursi ko wani abu sai ayi yi sannan a rubuta sunan aljannu a cakuda da shi ko kuma a ce ka ɗauki ayatul kursi ka binne shi a cikin a cikin gawa inda inda wani matacce ya mutu an gane wannan ko kaga magabatanmu sun ce duk wanda ya rubuta qur'ani da baya da baya ko ya karanta shi da baya da baya to Allah ta'ala Allah ya mayar da shi haka nan shi ma rayuwar shi koma da baya da baya so daga masu amfani da qur'ani daga cikin wayancan bokayen da sauransu su din nan surkulla suke yi su hada alqur'ani da sunan aljannu ko da sunan sunan da ba a san ma'anar shi ba ya zaga zaga ya ilu ya shamsa ya ilu ya saka tsakam gagam gagam da sauransu ina fatan gane wannan to irin wannan ba a cewa wai sun yi amfani da qur'ani nan idan an ce qur'ani fa jama'a shine irin wanda kuke sawa a motan ku ayatul kursi fatiha ya halatta dan me yasa ka sa ayatul kursi a motar ka neman kariya ya zama laya irin wanda kuke sawa a ɗakin ku kaga mutum ya sa fatiha a ɗaki me yasa ka sa dan neman kariya laya kenan ai kun fahimci wannan to yanzu ya halatta sanya laya a cikin ɗaki ko sanya laya wanda tsantsan ƙur'ani kawai mutum ya rubuta ba abin da ya rubuta sai malamai suka ce wasu suka ce eh akwai daga cikin daga cikin magabatan mu akwai wanda suka ce eh saboda maganar Allah ne ba yanda za a yi mutum ya yi amfani da tsantsan maganar Allah ce yayi shirka wasu suka ce a'a duk da maganar Allah ne ai manzon Allah ya san maganar Allah ne amma ya ce ka ayi to mafi alkhairi a bashi saboda mutum idan ya idan idan ya rataye maganar Allah a wuyansa ina fatan gane in ya rataye maganar Allah a wuyansa zai iya shiga bayi da shi ya manta ba zai iya kama shi da wannan maganar Allah ya manta an gane wannan ko sannan idan ya liƙa shi duk wani ƙura da ƙura mai kyau da mara kyau da wani wari mai kyau da mara kyau duk zai same shi an fahimci wannan ai kuma sunan Allah ya cancanci a girma shi ta kowane hali a takaice dai ba shi daga cikin karantarwar magabatan mu liƙe-liƙen layu a wuya ko liƙe-liƙen shi a gida ko abin da ya kama da wannan ina ba san gane wannan wannan shi ne sahi saka abin da ya shafi maganin farin jini baya halatta maganin farin jini wanda za a yi mu'amala da aljannu ko da shedanu ko da kaza amma irin abin da ake sanyawa a ce a hada dabino da kaza zai ba da ma'ana to wannan ina ganin babu laifi a cikin sa in har ma'anan da zai bayar ba tsafi bane ba wai an yi amfani da sunan aljannu bane ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam sannan malam akwai wasu asirai da suke bayani akan cewa akwai wasu asarai da suke bayani akan cewa an ga taurari ko sai an ga taurari sa'annan a yi buɗe baki yaya za a haɗa su da azarai da suke cewa da zarar rana ta faɗi a sha ruwa to wani ɗan uwa na tambaya cewa wai akwai wasu asarai da suke cewa sai an ga taurari sa'annan a sha ruwa to yaya za mu haɗa alaƙa da wa'annan asaran da kuma hadisin da ke cewa idan an ga rana ya fito to idan asaran sun inganta kamar yadda ka faɗa a cikin sauƙi za mu haɗa kila ɓullo ranar lokacin da rana ya ɓullo shi ne sauranin za su fito hmm? a kila faɗuwar ranar kai da zarar rana ya faɗi ƙila, sai kuma saurari su bayyana zai iya yiwuwa haka wannan kenan idan har asaran da ka faɗa sun tabbata Allahu a'lam sannan wani yana cewa malar a bayan gaisuwa mai yawa da fatan kana nan lafiya amin malam kamar yadda nake lafiya bayan haka malam dan Allah malam ina da yara ba sa jin magana malam a sa su addu'a a taimake ni malam na gode yana da yara wanda ba sa jin magana irin yaran nan kan gararu da sauransu to yana roƙo wato da ni da 'yan uwa gaba ɗaya a sa shi cikin addu'a to Allah muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kintsa maka ƴaƴanka Allah ya shirya ma da ƴaƴanka ba ma kai kaɗai ba duk mutanen da suke da yara irin wayannan da suka kangare musu Allah ta'ala ya kintsa musu kuma ka yawaita karanta wato hadisin nan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ka yawaita karanta shi insha Allah za a dace Allah shi taimake mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين to wa'annan mutane wanda Allah ya yi magana ciya din nan allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim wa'annan wanda mala'iku suka dauki ransu suna masu zaluntar kawukan su fa alqaw salama ma kunna na amalu min su da mala'iku suka dauki ransu sai suka jefa sulhu suka nemi sulhu da Allah suka ce ya Allah wallahi ba mu kasance muna aikata wani mummunan abu ba a nan duniya ba mu kasance muna shirka ba ya Allah an gane ai sai Allah ya ce bala a a ya kuke yi inna Allah alimun bima kuntum ta'malun lalle Allah masani ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa yau wannan inkarin da kuka cewa ba ku shirka lalle kuna shirka. to a sake dai wayannan bayan Allah wato sun yi fada da musulunci a duniya kuma sun yi kafirci a duniya to amma kuma nadama ya kama su lokacin da nadaman bai da amfani sai suka zo suka ce ma Allah Allah ya gafarta musu su ba su kasance suna kaza ba maimakon su faɗi gaskiya ma sai suka yi ƙarya wallahi rabbuna ma kunna mushriki suka ce wallahi ya ubangijinmu ba mu kasance masu shirka ba ba ma shirka sai Allah ya nuna ka duba yanda suke kirkiran ƙarya suna jinginawa zuwa ga Allah an gano wannan ai to yanzu idan mutum ya tuba lokacin da za a ɗauki ransa wannan tuba yana amfaninsa mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ransa ana kiran wannan marhala gargara zai amfane shi? haka ba zai amfane shi ba falon mara au ba asana alu aman na layi wahadahu wa kafar na bi makon na bihi mushriki Allah ya ce lokacin da suka ga tsananin azabanmu ga mala'ika ya zo zai ɗauki ransu sai suka ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kadai wa kafar nabi kunna bihi yi mun ne. mun kafircewa abinda muka zamanto muna haɗa ka da shi yanzu mun zamanto cikakkun musulmi ba wani maganan tsafi ba maganan bautan gunki sai Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana wato bai kasance imanin su zai amfanar da su ba a lokacin da suka ga tsananin azaban mu saboda haka da zaran mala'ika ya zo zai cire ranka sai ka zo ka ce kayi tuba wannan tuwon ba zai amfani ba ina ba san gane to karkashin wannan da zaran mun ga mutum yana jinya a asibiti kafiri ne yana jinya a asibiti kawai sai muka ga ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ya ka dauki ransa dan menene shi eh dan wuta ne ko dan aljanna eh man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya kasance karshen kalmansa la ilaha illallah ya shiga aljanna to yanzu wannan kafiri yanzu me ya sakamakon shi eh tunda annabi ya ce duk wanda ya kasance karshen kalman shi la ilaha illallah ya shiga aljanna dan aljanna ne eh sai mu hada da ayan nan na fir'auna falamma adraka al-kark qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min al a lokacin da nutsewa ya riski fir'auna sai ce nayi imani cewa lalle yanda lamarin yake babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ah, sai ubangijin da annabi Musa ya imani da shi kuma ina daga cikin masu miƙa wuya an gane lokacin mutuwa ya riga ya riske shi ala sai mala'ikan mutuwa ya ce al'ana wa kar ta qablu ko kuma Allah ya ce mai haka shin yanzu ne za ka tuba alhali ka saba ma Allah gabanin wannan wa kunta minal ka kasance daga cikin mufsidin masu barna kenan wannan tuban fir'auna zai amfane shi wannan shi ne karshen kalmar fir'auna akhiru kalami fir'auna shi ne la ilaha illallah shin ya shiga aljanna me yasa bai shiga aljanna ba saboda ƙarshen kalmansa ne amma kuma sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa zai cire zai nan ran kenan da fir'auna ya ga ba sarki sai Allah sai ya kalma shahada to wannan shine dalili idan mutum da mutuwa ta zo masa ya kalma shahada ba za mu iya yanke mai hukunci ba sai dai mu ce muna mai kyakkyawan da ɗan aljanna ne mutumin da yana gadan jinya kawai sai mu ga ya kalma shahada ba za mu ce wallahi tallahi dan aljanna bane sai dai mu ce muna mai kyakkyawan fatan dan aljanna ne shi yasa malaman sunna sun sanya wannan daga cikin alamatu husnul khatima alaman kyakkyawan cikawa saboda lokacin daukar ran ba mu san lokacin ba shin mala'ikan mutuwa ya zo ne ko kafin mutuwa kafin zuwan mala'ikan mutuwa ne idan kafin zuwan mala'ikan mutuwa ne to ya dace dan aljanna ne shi idan bayan zuwan mala'ikan mutuwa ne to bai dace ba to kasancewan ba mu san gaibi ba sai dai mu ce Allahu a'lam an gane wannan ko saboda haka sai Allah yake cewa tunda dai kun tuba lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ko kuma kun tuba lokacin da kuka ga azaban Allah to fadkhulu abwaaba jahannam na fiha ku shiga kofofin jahannama kuna masu dawwama a cikin ta fala bi'sa maswal mutakabbirin tur da makoma masu girman kai kaga jahannama shine makoma na masu girman kai an gane ko idan kana daga cikin masu girman kai to kasancewa jahannama shine makomanka tilka darul akhirah naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wannan gidan lahira muna sanya shi ga wanda baya son uluwi wanda baya son dauka a doron kasa kuma baya son barna wal aqibatu lil muttaqin karshen makoma ya tabbata ga masu tsoron Allah نعم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا to an faɗa an ce ga wa'annan masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa aka ce ma za an zara rabbuku wai menene ubangijin ku ya saukar ne sabanin wa'ancan wanda aka ce musu ma za an zara rabbuku suka ce me qalu asatiral awwalin suka ce tatsuniyan mutanen farko Allah ya saukar suka ce alqur'anin da Allah ya saukar wa manzo ƙarya ne sihiri ne tatsuniyan mutanen farko ne to sai aka tambayi musulmai na wannan zamanin su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam aka ce musu ma za an zara rabbukum menene ubangijinku ya saukar qalu suka ce khaira mu ya saukar da alkhairi kaga sai suka kira alqur'ani alkhairi ko saboda alkhairin duniyar mu da mu gaba ɗaya yana cikin alkur'ani an gane akwai alkhairi ta ɓangaren mu, alkhairi ta ibadar mu, alkhairi ta bangaren ɓangaren mu. alkhairi ta ɓangaren tarbiyyar mu saboda haka sai sahabbai suka faɗi kishiyan abin da kafirai suka faɗa an gane wannan ko shine sai Allah yake cewa lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga wa'anda suka kyautata ayyukansu a wannan gidan duniya suna da kyakkyawan sakamako a lahira an gane ko idan mutane suka kyautata ayyukansu a gidan duniya za su samu kyakkyawan sakamako a duniya da lahira gabaki daya dan mutum na iya samun alkhairi a duniya kuma ya samu alkhairi a ina lahira wabtaji fi ma takan Allahu Darar akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar zai iya yiwa kaga mutum ya ji dadin nan duniya sannan kuma ya ji dadin lahira an gane wannan ko wala darul akhiratu khair gidan lahira shi ya fi alkhairi ga masu imani shi wanda yake da imani ya zaɓi gidan lahira akan gidan duniya wala ni'ima darul muttaqin ma dalla da gidan masu tsoron Allah shine ina aljanna kaga wannan an nuna mana anan wajen gidan lahira ya fi gidan duniya an gane wannan ko to malamai sun yi magana kan wannan wala darul akhirati khair me yasa aka kira ainihin gidan lahira aka kira shi darul akira an ce an kira wannan gida darul akhira li'annaha hiya akhirul manazil saboda gidan lahira shine ƙarshen masauki an gane shine wato ƙarshen masauki daga shi babu wani masauki in banda wannan an gane wannan ko da zaran mutum ya je gidan lahira ba zai ƙara cirantuwa daga wannan gida ya je wani gida ba kuma shi ya za ka kira shi darul akhira shi kuma ɗan adam dama kafin ya sadu zuwa ga darul akhira yakan cirantu daga wani mataki zuwa wani mataki kamar yadda Allah yake cewa la tarkabunna tabaqan an tabaqa lalle kuna hawa mataki bayan mataki rayuwar ɗan adam daga wannan mataki zuwa wannan mataki zuwa wancan mataki har lokacin da ɗan adam zai kai ƙarshe ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayru mukhallaqa linubayyana lakum kaga Allah ya ce ya ku mutane idan kun kasance kuna kokonto game da tashi kiyama to lalle mun halice ku daga turbaya sannan sannan dugon mani summa min alaqatin sannan daga sannan kuma gudan jini summa min mudghatin sannan tsokan nama wanda yake an halice shi da kuma wanda ba a halitta ba don ya yi muku bayani kaga daga wannan mataki zuwa wannan mataki har mutum ya zama ɗan adam har ya zo gidan duniya sannan ya mutu ya shiga kabari daga kabari kuma ya tafi lahira can wajen wanda shine karshen tafiya an gane wannan ai to shine yake cewa wato farkon marhala na dan adam shine turbaya shine Allah ya halicci annabi Adam daga turbaya sannan sai ya ciranta daga turbaya ya koma digon mani sannan sai ya koma gudan jini sannan sai ya koma tsokan nama wanda dan adam zai iya sawa a baki ya tauna sannan sai ya koma zuwa ga kashi an gane wannan sun ma'afaka saunar izama lahama sun ma'an nahu halkan akar fatabarakan lahu a hasarar kalike an gane ko? a wato sai Allah ya fitar da shi zuwa ga wannan gidan duniya din bayan Allah ya cika mai halitta sai ya fito da shi zuwa ga wannan gidan duniya sannan kuma daga baya bayan ya yi rayuwa a wannan gidan duniya in ma alkhairi ko sharri sannan sai Allah ya ciranto shi zuwa ga kabari daga kabari zuwa matattara lahira sannan daga nan wajen sai a rarraba fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir wasu bangare su dimfari aljanna wasu bangare su dimfari wuta wannan shine marhalar da Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani inda yake cewa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahama thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin fatabarakallahu ahsanul khaliqin ثم innakum بعد ذلك لميتون ثم innakum يوم qiyama تبعثون Allah yake cewa hakika mun halici dan adam daga ainihin tsantsa na ainihin tabo sa'annan sai muka sanya shi ya zama digon maniyi a cikin wato wani matabbaci wanda yake na tsantsi shine mahaifa sa'annan muka halici muka halici wannan digon maniyi ya zamanto gudan jini muka halicci gudan jini ya zamanto tsokan nama muka halici wannan nama ya zama ƙashi. tsokan nama ya juya ya koma kashi faka saunar izama lahama sai muka tufatar da wannan ƙashi ya zama nama sun ma'an sha'anahu halkan asar sannan sai muka ƙirƙiro shi ya zama wani halitta daban sai ce fata barakallahu ahsanul khaliqin albarka ya tabbata ga Allah wanda yake mafi kyawun masu halitta kun ba da zalika lamayitun sannan lalle ku bayan kun gama rayuwa a wannan gida na duniya lalle ku bayan haka masu mutuwa ne idan kun mutu za a je a binne ku a cikin kabari idan an binne ku a kabari za ku zauna a cikin wannan kabari in ma cikin ni'ima ko cikin azaba thumma innakum yawmal qiyamati tubasun sannan lalle ku ranar tashin kiyama za a tashe ku idan an tashe ku za a yi muku hisabi in an muku hisabi na wuta ya wuta na aljanna ya aljanna to wannan shine karshen rayuwa an gane wannan in ma mutum ya zamanto yana cikin jin daɗi na har abada ko ya zamanto yana fuskantar azaba na har abada ko abin da ya kama da wannan kaga wannan shine abin da ake magana a nan wajen cewa a wakila lillazina taqaw ma za anzara rabbukum qalu khaira lillazina ahsanu bi hadhihi dunya hasana ga wanda suka kyautata ayyukansu a wannan gidan duniya suna da kyakkyawan sakamako sannan wala darul akhiratu khair amma fa gidan lahira fa shi yafi alkhairi fiye da wannan wala ni'ima darul muttaqin ma dalla da gidan masu tsoron Allah shine gidan lahira na'am jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الله يجي ما هذا الله ده جدا ما سطورا الله wani gida ne masu masu tsoron Allah za su shiga sai Allah ya ce jannatu ya adnin yadkhuluna wato aljannan zama wanda za su shige ta su mutane tajri min ta al-anhar wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ba irin halin da muke ciki ba a kullun kullun sai an fita an nemi ruwa ko amma idan mutum na cikin aljanna wato korama na gudana a ƙarƙashin akwai cikakken wadata kullun ana cikin wadata na ruwa lahum fiha ma yasha'un kuma suna da abin da suke so a cikinta a nan gidan duniya za ka nemi wani abu amma ka rasa amma a can fa duk abin da ka nema za ka samu yanzu akwai wani son samun shi ne in zai yi sahur akwai irin abin da yake so yi sahur da shi amma baya samu ko in zai yi buɗe baki akwai abin da yake so ya buɗe baki da shi amma baya samu amma in dai a aljanna ne duk abin da ka bukata insha Allah za a baka na jin daɗin rayuwa kaga ashe wannan gida shine gidan da ya kamata mu ringa harara shine nan da ya kamata a ce hankalinmu ya kai wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a cikin nan ne ya kamata masu gwagwarmaya su ringa gwagwarmaya domin su cimma wannan gida din wanda duk abin da mutum yake so zai samu a wannan gida din babu abin da mutum zai rasa an gani amma hankalin ɗan adam fa ya fi karkata zuwa ga gidan duniyan nan wani in ka ga irin yadda yake aikata abu a duniyan nan lisanul hal ɗin shi yana nuna kaman gidan duniyan nan shine gidan ƙarshe gaba ɗaya in kaga irin yadda yake aikata saban Allah da ta'addanci yana neman haram ta kowane bangare kai ka ce kaman ya manta akwai wani rayuwa banda nan haka dan adam yake yi yanzu in kaga wani rayuwar shi gaba daya daga fashi sai luwadi sai sata sai sai kaza sai zina kaga ila inda za ka tambaye ka ce wannan yana da imani me zaka ce saboda rayuwar shi gaba ɗaya daga wannan barnan sai wancan barnan daga wannan barna sai wannan barna to wani ɗan adam yana da yawan mantuwa ne an ce wa masu miyal insanu illa li siyi wala alqalbu illa annahu yataqallab ba komai yasa ka kira mutum da suna insan ba sai saboda yawan mantuwa an gane ɗan adam ba wai bai yadda akwai lahira bane ba wani ya san akwai lahiran amma an kaka irin aiki sai ka ɗauka kamar ya manta an gane ko wato zai fada cikin sabon Allah baya tunanin mutuwa kuma gashi misali a ce yanzu mutum soja ne yana fagen fama kana tunanin mutumin da yake fagen fama ba yana tunanin mutuwa bane amma fa cikin wannan halin ya gama ce zai zina da ita har fyaɗe yana yi to me za ka yi tunani akan wannan wani za ka shi musulmi ne yana sallah sau biyar a rana ya yadda akwai Allah ya yadda manzon Allah gaskiya ne ya yadda Qur'ani gaskiya ne amma idan an je yaƙi yana daga cikin wanda in ya ga wata mace zai mata fyaɗe kaga wani zai ce ah tunda kaga ya mata fyaɗe to bai yadda cewa zai mutu bane tunda a matsayin shi na soja ko da yaushe za a iya harbin shi mutu amma a cikin wannan hali yana fyaɗe ga mata a cikin wannan hali yana iya sace dukiyar wasu mutane ko abin da ya kama da wannan a cikin wannan hali yana iya karɓar rashawa misali to kaga wannan zaka yi tunanin wannan ya yarda da lahira kawai a matsayin shi na dan adam dan adam mai yawan mantuwa ne shi kan irin wayannan abubuwa an gane wannan ko shi yasa muka duba kamar misalin fir'auna a wannan karuna karuna ya mallaki dukiya wanda qur'ani ya bamu labari inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa in qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin lalle an ce fir'auna a karuna kai yana daga cikin mutanen annabi Musa ɗalibansa ne na gaba fa baga alaihi sai wato yayi musu tawaye yayi ma annabi Musa alaihi salam tawaye an gane wannan ko wa atainahu min al-kunuz mun ba ƙaruna wani irin taska mun ba shi arziki ma inna mafatiha hu Tanu bil usba wanda mabudin wannan taska din yana yin nauyi ga taron jama'a wato makullan makullan da yake kulla ainihin dakunan store din shi da ake koye kuɗi makullan suna yin nauyi ga mutane masu yawa wasu malaman tafsiri sun ce makullan na yin nauyi ga mutane saba'in mutane saba'in an ce su ɗauko makullan to da ƙyar suke ɗaukar makullan an gane wannan ko saboda yawan dan a nuna muku yawan arzikin shi ƙaruna in tsala lahu qaumuhu la tafra sai mutanensa suka ga yana yawan alfahari da dukiya yana nuna kaman wayen shi ne ko hankalin shi ne ya bashi wannan dukiya sai suka ce masa ka daina alfahari inna allaha la yuhibbul farihin lalle Allah ta'ala baya son masu alfahari in Allah ya baka dukiya ka saukar da kanka ba ka fi kowa wayo bane ba ka fi kowa hikima bane ba ka fi kowa ilimi bane Allah ya baka kuɗi akwai mutane da yawa sun fi ka arziki amma suna nan cikin talauci walau kanatil arzaku tajri alal alal hija halakna idan min jahalihin al bahaim da a ce arziki yana gudana ne gwargwadon hankali ai da dabbobi sun halaka saboda jahilcin su ko ba ka bane to amma sai gashi nan dabbobi suna cin abinci kullum kaga wani mai ilimi yana nan cikin yunwa saboda haka mutanen ƙaruna suka mai nasiha cewa ya daina alfahari a kan wannan to sai ya zamanto shi ƙaruna alfahari yake yana inna ma autituhu ala ilmin indi ai wannan dukiya dole yi alfahari an bani wannan dukiya saboda ilimin da nake da shi ne ina da ilimi na iya sarrafa dukiya fiye da kowa ke sa nayi kuɗi an gane wannan ai kaga an ce wata rana ƙaruna ya yi kwalliya ya hau doki ga fadawa suna bin shi mutane da yawa to dai gwanin ban sha'awa sai mutane hankalin kowa ya koma zuwa ga ainihin karuna suna kai Allah ya ba mu arziki irin na karuna suna ya laita lana misla ma utiya karun innahu hula zu hazin azim ta ce dama a ce mu samu misalin abin da aka ba karuna domin lalle shi ma abokin rabo ne mai girma wa ya san babban rabo wai tun da ya yi kuɗi mai babban rabo ne shi ya more wannan shi ne tunanin jahili shi jahili idan ya ga mutum ya mallaki dukiya mai yawa sai ce wanda ya more insha Allah mu muna muna nan zuwa in ya ga ya wuce da wata mota mai zafi sai ya ci zai haɗa ya ce a insha Allah mu muna nan zuwa an gane wannan ayi Da ce da ma a ce mu samu irin misalin abin da karu ne ya samu lalle shi mai babbar rabo ne to su ko malamai masu ilimi wanda suka yi kyakkyawan fahimta kan rayuwar duniya sai suka ce mai alal lazina utul ilm sai malaman da suka yi kyakkyawan fahimta kan rayuwar duniya suka ce wailakum kai ku abin tausayi ya tabbata gare ku sawabul lahi khairul liman amana wa amila salihah ladan Allah ya fa alkhairi ga wanda ya imani kuma ya aiki mai kyau ku daina sha'awan wannan dukiya na fir'auna ana karuna da kun san hanyar da ya biya sa wannan dukiya da ba za ku yi sha'awan shi ba an gane wannan aiki wani Ila ya zama to multibiloniya saboda ta hanyar kungiyar asiri me abin sha'awa ga dukiyarsa shi kanshi baya sha'awar dukiyar kanshi yanzu yana nan yana da nadama yana son ya fita amma ba dama ga arzikin amma arzikin nan baya tuwa cikin kwanciyar hankali ina fatan gane wannan to kaga irin wannan misalin sai ga wani yana ta sha'awanka daga marmari daga nesa amma kuma shi mai arzikin yana nan yana wayo Allah da ma a raba da wannan dukiya din to amma shi karuna yana alfahari to shine malamai suka yi musu nasiha akan wannan cewa kaza kaza da sauransu to an ce shi karuna wato ɗalibin annabi Musa alaihi salam ne yana karatu wajen annabi Musa daga cikin mutanensa ya zo ya yi tawaye gare shi kenan ana iya samun malami yana karantar da addini ya samu 'yan tawaye daga cikin ɗalibansa wannan ba yana nuna cewa malamin bai iya karantarwa ba ne wannan yana daga cikin sunna ta da'awa wasu suna zuwa wajen malami domin wata manufa in suka cimma manufarsu su zauna tare da malamin in ba su cimma su ba su masa tawaye su koma gefe suna zage-zage to duk ana samun irin wannan haka dai karuna annabin Allah ne hikima da iya magana babu wanda ya kai karuna babu wanda ya kai fa annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne hikima da ƙwarewa wajen magana da balaga da ƙoƙarin janyo hankulan mutane babu wanda ya kaiwa Annabin Musa misali annabin Allah ne amma kuma sai gashi ya bata da wasu ɗaliban nasa har ma ɗaliban sun koma suna adawa da shi an ce wata rana Annabin Musa kamar yadda malaman tafsiri suka ce Annabin Musa wata rana yana karantarwa a cikin yana karantarwa yana wa'azi yana ya kuba ni Isra'il a ji tsoron Allah a daina yin zina duk wanda ya yi zina hukuncin shi kaza in ya taba yin aure wato za a jefe shi in bai taɓa yin aure ba bulala in yayi kaza in yayi kaza yana ta wa'azi a lokacin da ya ce ya ku bani isra'il ku ji tsoron allah duk wanda ya yi zina za mu jefe shi in ya taɓa yin aure sai karuna ya ce shi ba sai ce ko da kai ne a taron jama'a imana ko da kai ne ka taɓa yin zina sai ce ko da ni ne sai ce to ai labari ya kai mana kayin zina da wata karuwa mai suna kaza ina ba san gane wannan wato yana so ne ya bata ya bata ainihin mutuncin annabi Musa a gaban wa a gaban mutane shi yasa ga jama'a sun tare shi to ai labari ya kai gare mu kai na da wacce to anan wajen in kai ne ya za ka yi da irin wannan dalibi wanda ba shi da wata ajanda face ya bata kai ya rugurugu da kai ya za ka yi da shi kuma ga taron jama'a in ka shiru kai yi zinan da gaske kenan kaga wannan shine ake cewa menene wannan ya zama ya musa a Musa alaka ko kashin bakin tulu wa iyaz billah annabi Musa abinda kawai ya iya shine addu'a an ce ta malam ba ta wuce amin yace ya Allah in dai karuna yayi wannan ne domin ya wulakanta ni a gaban jama'a ya ci mutunci na ya Allah kamar maganin sa shikenan addu'an da yake nan Allah ta'ala sai ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ha sai muka nutsar da shi da gidansa da gidan da yake takama da shi muka nutsar da shi fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna min min dillah bai kasance yana da wasu kungiya ba da za su iya kare shi kuma bayan Allah wa ma kana al muntasirin kuma bai kasance mai iya kare kanshi ba to wa'annan mutanen da suke sha'awan karuna fa za su yi sha'awan shi yanzu ga multi billionaire gashi ne yanzu da dukiyan da ya mallaka da shi gaba ɗaya an nutsar da su wa asbah allazina tamannaw makanahu bil amr sai wa'annan da suke burin matsayin shi jiya ah, ya suna cewa ya kuluna suna cewa wai ka annan laha ya fudu rizqa liman yasha wa yaqulu Allah sarki wai ashe dama Allah yana bada arziki ga wanda ya so kuma ya yarda ashe Allah yana iya daukan dukiya ya ba kajiri mai fada da addini ai gashi mun gani suka ce laula an manna Allahu alaina laka safa bina da ba dan Allah ya mana baiwa da malaman sunna ba da suka yi mana bayani cewa dukiyan shi ba abin sha'awa bane da an halaka da mu malamai suka yi mana bayani suka ce kada mu kuskura mu yi sha'awan dukiyansa an gane suka ce ladan Allah gidan lahira shine abin da ya kamata ku yi sha'awa ba wai dukiyan wannan karo da din ba an gane ko laula an manna Allah alaina laka sababina da ba dan Allah yayi baiwa a gare mu ba da da ya nitsar da mu wai ka annahu la yublihul kafirun kace wai abin tausayi ya tabbata gare shi ashe yadda lamarin yake kafiri bai taba samun babban rabo ina fatan gane ashe kenan duk wannan abin da mutum zai ba mutum a gidan duniya in Allah ya ba mutum dukiya duk yawansa in dai mutum bai bauta wa Allah ba aikin banza ne wala darul akhirati khairul lil ladina yattaqun gidan lahira shi yafi alkhairi ga masu jin tsoron Allah an fahimci wannan ai shine wala ni'ma darul muttaqin madalla da gidan masu tsoron Allah shine aljanna na'am allazina الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة wato wa'annan wanda mala'iku ke ɗaukar ransu ɗayyibi suna cikin tsarkin zuciya suna cikin farin ciki an gane mutanen kirki kenan mala'iku sun ɗauki ransu suna farin cikin ɗaukar ran ya ƙolo suna cewa salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku udkhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abin da ku kasance kuna aikatawa na'am hal yanzuruna illa an tatiyamu الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وتشين كافرين جرا جرافة har sai mala'iku sun zo musu kafin su yi imani sun ce ba za su yi imani da abin da manzon Allah yake faɗa ba har sai mala'iku sun zo musu shin suna jira sai mala'iku sun zo kafin su yi imani aw ya ce amru rabbi ko kuma har sai azaban ubangijinka ya zo sun ce ɗayan biyu in ma ya zamanto manzon Allah yana wa'azi su ga mala'ika kirikiri ya bayyana za su yarda ko kuma manzon Allah ya roƙi Allah ya sauka musu da azaba in kana haza huwal haqqu min indika fa amdir alaina mai ijara ta mina sama in wannan ya kasance shine gaskiya daga wajenka wannan sako naka ya Muhammad to kai mana ruwan kai mana ruwan azaba daga sama a wuce na bi azabin ali ko ka zo mana da azaba mai radadi to shin suna jira ne kafin su yi imani har sai wannan ya faru gare su sai Allah ya ce kazalika fa'ala allazina min qablihim haka nan wa'anda suka zo gabaninsu haka suka aikata suka ce ba za su yi imani ba sai an musu kaza kamar mutanen annabi salih suka ce sai an fito musu da taguwa daga cikin dutse aka fito da shi ba su yi imani ba Allah ya halaka da su kamar mutanen annabi Musa ga abin da suka faɗa kaza kaza mutanen annabi Isa kaza kowanne duk mutanen nan kowa ga abin da ya faɗa kuma ga sakamakon da ya biyo baya to shin haka za ku kuma haka kuke so sai Allah ya ce wa ma zalahumullah wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba tunda su ne suka ce idan Allah ya sako da wannan abun za su yi imani da Allah ya sako da shi ba su yi imani ba sai Allah ya halakar da su to Allah ta'ala bai zalunce su ba walakin kanu an hum yazlimu sai dai sun kasance kawukansu kawai suka zalunta wa innan mutanen an gane wannan ko na'am فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا sai ainihin mummunan abin da suka aikata sai ya same su mummunan abin da suka aikata na kafirci mummunan abin da suka aikata na faɗa da ainihin manzanni da masu karantar da addinin musulunci sai wannan miyagun abin da suka aikata ya same su wa haqa bihin makanu bihi ya sa zihun makanu bihi zihun abin da suka zamanto suna yi wa izgili sai ya sauka a gare su ba suna izgili a sauka musu da azaba ba to azaban ya sauka a gare su kamar yadda suke izgili a kan shi na'am وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا وإنن دسكي شركة suka ce lau Allahu ma abadna min dunihi min da a ce Allah ya so da ban bauta wa kuma bayan Allah ba ko kaɗan da ban bauta ma wani abu kuma bayan Allah ba wannan bautan gunkin da muke yi da bautan ranar da muke yi da bautan mala'iku haka Allah ya so an gane na nahnu wala aba'una da mu da ubanninmu da Allah ya so da ba mu ainihin bautawa gumaka ba wala haramna min shay kuma da ba mu haramta wani abu ba an gane wannan ku, sai Allah ya ce kazalika fa'ala allazina min qablihi haka nan kafiran da suka zo gabanin su suka aikata suka ce ai abin da suka aikata din nan na bautan gunki wai Allah ne ya ga dama ka ce wannan gunkin da muke bautawa da a ce Allah baya so a bautawa gunki da ba zan bautawa gunki ba tun da kaga Allah ya ga muna bautan gunki ya kyale mu to kenan bautan gunki yana da kyau a irin nasu tunanin duk abin da mutum yake yi sai Allah ya kyale shi a gidan duniya to mai kyau ne kenan idan mutum yana zinace zinace sai Allah ya kyale shi to zina na da kyau idan mutum yana zalunta mutane sai Allah ya kyale shi har ya mutu bai taba shi ba to kenan yana da kyau su sun manta akwai abin da ake kira kiwon ragon layya akwai kiwon ragon layya istidraj falan ma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhaznahum baktatan fa idza hum mublisun Allah yana ba mu labarin wasu kafirai a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su shi suka manta da duk tunatar wanda manzanni suka yi musu sai Allah ya ce fatahana alaihim ba kulli shay sai muka buɗe musu ƙofan komai da suka zo suka yi watsi da ainihin da'awan manzanni sai Allah ya ce sai muka buɗe musu ƙofan arziki ƙofan lafiya ƙofan komai aka buɗe musu duk wani abu da suke so a duniya sai Allah ya ba su gashi kuma suna kan me suna kan kafirci da saban Allah da faɗa da manzanni fatahana alaihim ba kulli shay sai muka buɗe musu ƙofan komai hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su har ya zamanto suna alfahari suna ganin babu wanda ya sai karya su a haznahum baktatan sai muka kama su a afke fa izahu mublisun sai gashi sun kasa yin magana sun yi gum ashe ya nuna wannan idan mutum yana saban Allah sai ya ga Allah yana ta buɗa masa yana ta buɗa masa to ya san cewa wannan kiwon ragon layya ne an gane wannan ai mutum ya ga cewa yana ainihin kidnapping yana ainihin kidnapping ko yana fashi kullum yana dacewa ya tara dukiya yin makudan dukiya akan wannan abu to kada ya dauka cewa kai wallahi Allah yana so na wannan kidnapping da nake yi wallahi abu ne mai kyau gashi na mallaki biliyoyin dukiya ta hanyar kidnapping gashi na mallaki biliyoyin dukiya ta hanyar cin hanci da rashawa gashi na mallaki biliyoyin dukiya ta hanyar kungiyar asiri to ya nuna Allah yana tare da ni to yaya wannan yana da hankali kuma wakaci da shi shi da kanshi ya san Allah baya tare da shi Allah ya mai kiwon ragon layya ne an gane wannan ai sai ya saki jiki Allah ya mai haka ne don ya ji daɗin ƙona shi ka san ragon layya idan mutum ya ainihin siye rago ɗan ƙarami yana so ya yi layya da shi me zai masa zai ringa ciyar da shi da nau'in nau'in abinci ah? saboda ragon nan ya yi ƙiba ainihin ya yi lafiya sosai ya yi girma saboda a ji daɗin cin nama da idi ko shi kuma ragon in tun da bashi da hankali zai sai yabanka ne kai ya ce wallahi wannan mai gina nawa gaskiya ba salabe ne gaskiya eh wannan mai gina nawa gaskiya yana so na sosai kaga kullum a cikin dabbobin nan nashi gaba ɗaya ni kaɗai yake mai irin wannan gatan yana mun kaza yana mun kaza yana mun kaza to ba zai gane kuransa ba sai ranar idi ya ga ana wasa wuka shi aka dumfara sauran dai an kyale su an gane wannan shi ne kiwon ragon layya Allah ya kan yi wa kafiri irin wannan kafiri Allah ya mallaka mai duk abin da yake so na arziki an gane wannan ko amma kuma gobe kiyama sai Allah ta'ala ya kona shi da wannan abin yanzu ka duba kasashe irin America irin su Ingila irin su kaza ka duba irin kafirci da fada da suke yi da musulunci ka duba yadda Allah ya ba su ilimin science and technology ya ba su karfin makami karfin tattalin arziki ya zama su suke mallakan duniya amma kuma kafirai ne to wannan na nuna cike na cewa Allah yana tare da America yana santa kiwon ragon layya ne lokacin da Allah zai mata azaba to lokacin za ta gane cewa ashe Allah baya tare da ita baya goyon bayan abin da take yi ina fatan gane wannan saboda haka su wayannan kafiran wato suna bautan gunki manzan Allah yana ce musu bautan gunki babu kyau shirka ne duk mai bautan gunki shi da aljanna har abada sai suka ce lausha Allahu ma ash ma abanna min duni min shai ai da Allah ya so da ban bauta wa gumaka ba nan gumakan da muke bautawa tun daga Allah ya kyale mu Allah ya yarda da bautan gunki ne inji wala haramna min dunihi min shay kuma da ba mu haramta wani abu kuma bayan Allah ba sun kasance suna haramta nau'i nau'i na dabbobi ce wannan dabba ainihin wasila ne wannan hami ne wannan bahira ne wannan kaza ne akwai dabbobi sun sama dabbobi sunaye kala kala an gane wannan ayi kuma sun haramta su ba tare da wani dalili ba sai ga gashi kuma muna haramtawa kuma amma Allah ya kyale da haramun ne da Allah ta'ala da ya kashe mu gabaki daya sai Allah yake cewa kazalika fa'ala allazina min qablihi haka ne waɗanda suka zo gabaninsu suka aikata fa hal alal rusul illa al balagul mubin shin manzanni suna da wani abu in ba isar da sako bayyananne ba saboda haka za mu ji ƙarin bayani kan wannan law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay nahal wala aba'una wala haramna min dunihi min shay insha Allah in Allah ya kai mu za mu ji ƙarin bayani akan shi wani bawan Allah ya aiko da dari biyar a sa cikin kuɗin sayan kafet Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama komansa har yanzu dai kofan taimako yana nan a buɗe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka da atubu ilai.